الله الله ومن حسنه غر الجنان تزينت ومن نوره نور البدور تفرعا ومن أي أي نبينا قبله فليس سوى المختار خفض رفعا فكنز البرايا وسر إلهه فلولاه لا تلفي أربة ادعى أأذكر حاجاتي أم أسكت سيدي أأذكر حاجاتي أم أسكت سيدي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 ስመና ስራጭ ብላል ዋላ ሌላ ስራ ድቅን ምሰኝ ዋላ ልያ ከቅድር ግዳል አዚል አላማ ሰላላ ሴድና ማመዳል ችድማ ጉልኮል ካድማ ሰውቀና ስራጭ ብላል ዋላ ሌላ ስራ ድቅን ምሰኝ ዋላ ልያ ከቅድር ግዳል አላማ ሰላላ ሴድና ማመዳል ፋጭድማ ጉልኮል ካድማ ሰውቀና ስራጭ ብላል ዋላ ሌላ ስራ ድቅን ምሰኝ ዋላ ልያ ከቅድር ግዳል ስማ رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والعودة من تاكة تاهدة مركز أنفور المباني والنور أكوان من كون تاهدة من إسائب لك رباني آبر كراسة مزون أربعي بالات لكل متار مركن الأواني وأنور الكلام الذي ملا تملي كون كالعيدة ومكت المكاني اللهم صل وسلم على عين التي تجل وشرك أيانا المعارف فاقم إسرائيل التمسكم اللهم صل وسلم على دلت راك ملاك كنز العظم وارتك من كان كارف نور نسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تارنا بأيوم اللهم صل وسلم على إن رحمة رباني تولي أبودة متاكي تايني تمركزم فون مواني والنور أكوان من كون تاجم إسحاب لك رباني أبرك راسنا مزون أربعي مالا تنكون متار مزون الأواني والنور كلامي الذي ملا تمي كون كلاهي دابام كتنوكاني اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجمع وبشرك أحيانا ما أرباك من سرارك التامسكون اللهم صل وسلم على دلة الحق والحق كنز الحازم وارتقى من كينك عارف نور برسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة ترمنا وهي اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والعقدة بتحق تهيدة من كذب فون المعاني والنور أقوان من كرة عالمي صاحب الحق رباني أعبر كراسة منزل أربعين تلك وجعله من الهادي ونور الكلام الذي ولا تبيكم كالعيدا ومكنت المكاني اللهم صل وسلم على عينك التي بجل نور شركاء يا المعرفة من سرادك التمسكون اللهم صل وسلم على دلتك ملاك كنز العزم فارتك من كيد كارك النور برسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلم بها يوم اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والعقلة بتاعك تايدة والقدم فون باني والنور أقوان من كل تايد الإنسان بلاك رباني أبرك راسي المنزل رباني ونور كلامي الذي آه، ما تبي أهلا واقف اللهم صل وسلم على عين رحمة وشارك أنوار فمن سرك اللهم صل وسلم على عين رحمة بارك مكاني عليك صلى الله عليه وعلى آله صلاة ترنا ويوم اللهم صل وسلم على من تولى ودتم تاك تايد تول قلم كن واني والنور أكبر من كن تاك الإنسان لا كرباني أمر كراس نور أربعين ولا تمر مكان وعنور كلام الذي ما أدري كم تمام كتر مكاني اللهم صل وسلم على إلهك التي رجل أورشراك أيها المعرفة من سرقة تنسخ اللهم صل وسلم على الأخلاق بالحق كنز العظم الكم كان قاعدة النور بلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة ترمنا وإياه اللهم صل وسلم على إدرامة ربانية رتم تاجة تاجة مركز كل مالي والنور أكوان من كل تاجة إنسان بالحق رباني آمر رسل مسلم رحمه لا تنقل متعلم من الأواني وأنور كلام الذي ملا تدريك وكلا عدم كنت المكاني اللهم صل والسماء العاقلة للجنة رشاك أجانا معرفة قوي سرقة تمسكم اللهم صل وسلم على نبيك العظيم صلى الله عليه وعلى آله صلاة الدارنا بيا اللهم صل وسلم على إمام رباني رجم تايك تايد تبارك الله كون مالي والنور أكوان من كون تايد الإنسان بلاك رباني أمرك راسي مزون أربعين مالا تلقون تايد من الأواني ونور كلاي الذي بعده هيدا بمكة المكاني اللهم صل وسلم على إنك التي تجلى من أول شرك أحيانا ومن سرارك تمسكم اللهم صل وسلم على إنك لك كم تحازم فارتك مكاني كارك نور صلى الله عليه وعلى آله صلاة تنمنا وهيا اللهم صل وسلم على إن رحمة رباني تول ورتم تاكي تهيدي تمركضم فول واني مامورا كوان من قول تهيدي من سعيد لك رباني آبرك راستي منزل رباني imala tu وانور كلامي الذي بلغت اليكم بلاغ وقت الوكري اللهم صل وسلم على عينك لتجد نور شركاء يا نمار باغ اسرائيل تامستم اللهم صل وسلم على ذلك لك لك كنز العزم sallallahu alaihi wa alihi salatu daru na bayya allahumma wa sallim ala ila mutara bani tu kuritu ta yake ta haida ta barka da tonin bani wa nura kwanu min kwanu ta haida min kira bani a bari gina sai mun zuwa bani ba na tuwa kwanu mutane da kuma ba wani wa nura kalamiyar da yi wa ji ga mutane a ina ban kirtin makari wa sallim ala ila hakkin da titi da tallan na wuri shi a gyanan ma harfa kwanin sirar gata na tsawon اللهم صل وسلم على نبينا الحق بالحق كنز العظيم واتقى من كريك بعد النور من السم صلى الله عليه وعلى اله صلاة تعلمنا بها اللهم صل وسلم على نعمة رباني تول رتم تاكي تاين تمر قدم كون الوالي وان لورا قوان من كون تاين صاحب لك رباني آبرك راستي من رباني ما تنقل مطار من الوالي وان لورا قوان الذي kalaida bangil tokari allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ayyanan mar pa ko min sira daga tamisko allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kare ka da nur barso sallallahu alaihi wa ala alihi salatu tarna baya allahumma salli wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kare ka ala alihi salatu tarna baya allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi da nur barso sallallahu wa ala alihi salatu tarna Allahumma salli wa sallim ala ayyuhal-mu'minin wa kun rani wan nura kwan min kun tadi sai bla kirmani abar kilas tay mun nur bay mala tu kun tadi kun rani wan nur kalam min lazi mala tu min kun kalai da bam kin tu kali allahumma zalla sallu ala ina kin tu din gaur sharaka kyan nu mar ba kun sirar ga tan allahumma zalla sallu ala ina tu kin la kin kan zalani صلى الله عليه وعلى آله صلاة تارنا بهيا اللهم صل وسلم على إكرامة ربانية والياقوت متاكة تايدة والقدمة والنوالي والنور أكوان من كرة عالم يا سائل لك رباني أبرك ناسي مزون أربعين مالا تبقل متعلم من الآلي والنور كلام الذي ولا تملكون كالعيد ومكب تنوكلي اللهم صل وسلم على إن الحكم لترجم أبو شراكا أيانا ما أربابا من سرادك تنسكم اللهم صل وسلم على ولا تلت حكي ماكي كنز العزمي قام كان كانت نور مرسوم على الله عليه وعلى عليه صلاة تعالى بهيا اللهم صل وسلم على جرامة رباني كن لتم تاكي تاهي تمر كذب كن الغالي والنور أقوال من كن تاهي من سعيد لك رباني البريد هذا النور إبراهيم على كل المتعلق الكون ولا وين والنور كلام الذي ولا تملي كن كلايدا بامكن تروكني اللهم صل وسلم على جرامة رباني كن لتم تاكي تاهي تمر كذب كن الغالي والنور أقوال من كن تاهي من سعيد لك رباني كتر رزقهم اللهم صل وسلم على نبيك ولك كثر عزم وارجع من كان كارب نور رسم صلى الله عليه وعلى اله صلاة الله بيا اللهم صل وسلم على نبيك ترباني تولا كل تمتاك تايد تمركزم فون مالي والنور اكوان من كون تايد من سايب لك رباني امرك ناس نايم مزور اربعين مالا تلقون متار من الاني والنور كلام الذي ولا تملك كون كلا اذا بام كتن مكاني اللهم صل وسلم على نبيك الذي تجلى بالحق أيان نمار باكم من سراد كتام نسكم اللهم صل وسلم على دلتلك بلاك كنزر عزمي هم كان كارت نور مرسم أن الله عليه وعلى عليه صلاة تارم نباي اللهم علينا رحمة ربانية تمتعين كتائر تمركضن فنواني المراقان تكون تائر من إنسان لا يكرمني اللهم أزل بمرا الله لا تمركضن تمركضن اللهم أزل السلام علينا وشرك عيان النار كابو من صلاة تنزقن اللهم أزل السلام علينا وشرك عيان النار كابو من صلاة تنزقن اللهم أزل السلام علينا وشرك عيان النار كابو من صلاة تنزقن اللهم صل وسلم على عيدنا متوفانك ولا قد تمتعك تعالت ولقد امتم الوالي ونور اقوال من ذنب تعالي انسان لك رواني امر يا ذي الملك وامنا لا تمتم ونور كلامي الذي ما يطيق متعالي اللهم صل وسلم على عيدنا شرق عيان المعرفة من سرد التنسم اللهم صل وسلم على عيدنا لك لك كذلك كم كلك عدد الرسول صلى الله عليه وعلى آله سلام دارون النبي اللهم صل وسلم على إمام الفاتح ولا مدرك ولا كتاب ولا كتاب ولا كتاب ولا كتاب ولا كتاب اللهم صل وسلم على عينك شركاء انوار باكم سرك جنسو اللهم صل وسلم على جنتك لك كذلك بالهم كان كارفون نسو صلى الله عليه وعلى اله صلاه كارون بيام اللهم صل وسلم على عينك وترفع لك ويا قوتك تايك تايك تملك ذنبنا الوالي والنور

ونور أكوان من العالمين سامر الجمالي أمر كاسل من الأربعين ولا تنقل من الأولي ونور كلام الذي ولا تنقل ولا يدعو كتنقل اللهم صل وسلم على نبينا جلنا وامشي أنا المعرفة كن سرنا كتنقل اللهم صل وسلم على دلت لك بلاك كنز العظيم ومن كان كارك نور مرسم أن الله عليه وعلى آله صلاة تارمنا باي

الأزواج ما لا تنكر وتعلم والأموال وعلى الكلام الذي ما تملك والمراعي ممكن وكلي اللهم عز وجل سبحانه لك الجلال والشرف لا لا لا تلاك بلاك كذا العظم بارك من كان كانت نور صلى الله عليه وعلى آله صلاة تارنا بايا اللهم عز وجل سلم علينا رحمة ربنا تولي تاك تاك تمرك ذنب المالي والنور أقوال من كل تاك من سايب لك ربنا أبارك عز وجل

Allah Allah اللهم صل وسلم على رحمة رباني توني أبدا تمتا كتا تمر قدم فن الوالي والنور أكوان من كنت من سايب لك رباني أبري لازم مزن أربعين مالا تنكون متان من الآلي والنور كلام لازم لا تلمي كون كلا دابم كتن وكاني اللهم صل وسلم أربعة من سرانك تامسكم اللهم صل وسلم على رحمة رباني كذا العالمين من قال

شهادة القسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم على نعمة ربك يا بني تمتاك تاني تمرك ذنب المالي والنور أقوان من قرن تاني من سابل أكرماني أبرك لازم وزن أربعين ما لا تلك المتان وابن الآلي والنور كلام الذي ولا تملك الملائكة وملك المكي اللهم صل وسلم على نعمة ربك وجعلنا المعرفة من سرارك التامسكم اللهم صل وسلم على نعمة ربك كذل عظم فاتكم كذل كارك

አብረኝ ራስታይ መዝር አርባኝ ማላቸው ብሎቻለ ዋሉን ከላይ እነዚህ በላቸው የሚቆም ከላይ ጣባም ይችላል ማዘመር ስንማላይ ናይን ችልጃ ሸረቃጃንን ማር ፓቆሚ ስራድቀቻ መስቀም አላሁም ማዘመር ስንማላይ ናይን ላይ ላይ ከዘራተሚ ፓርካም ከሪ ጋር ሰም ለላዋሊ ማላሊ ስለምታልና ባያው ዋሉ አኳን ምንቆረጫ ሚሳይ ላይ ረባ القرآن وابن كاسر والبين ولا تنكرم تنكر القرآن وانور كلام الذي ولا تنكر لا إله من تنكر اللهم صل وسلم على إلهك التي لا شرك أيان ما أركاك من سرك تنكر اللهم صل وسلم على إلهك التي لا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترنم يا اللهم صل وسلم على إلهك التي لا إذا كنت تمتاك تائدة مركضا فنهاري وانورا كون من كنت تائدة نسائب لك ربي وابرك

ናቸው ሁሉም ቻሉ ብለዋል ባዶ ክላኝ ለዚህ በላቸው የሚቆሉ አይታወቅ ችሉካኝ اللهم صل وسلم ومن سرار كتامكم اللهم صل وسلم على نبيك بكذلال دكم كله كارت نور نسم صلى الله عليه وعلى اله سلام ترم نبايا اللهم صل وسلم على رحمة رباني تولى تاك تاي لتمر كذا كون بالي والنور أكون من كون تاي من سايب لك رباني أبرك رزق من ربنا لا تكون المجرد من الغالي وأنور كلام الذي منعت منك من عذاب كتركني اللهم صل وسلم على لك لترجم وشرك أيانا ما رفاق من سرانك تمسنا اللهم صل وسلم على لك من كذا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنبه يوم اللهم صل وسلم على bani to ya gudu tum ta ke ta ni tum ka dam tu bani wa nura kwan min ko ta ni min sai la ke rabani a bar ki ras ne da tu تركنا وتعالى وابننا عاني وأمنور كلامي الذي منعت من كونك العدا وانكت المكاني اللهم صل وسلم على نبيك التي جل أجر المعرفة ومن سرارك التمزق اللهم صل وسلم على نبيك لك كنز العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترمنا بايا اللهم أعزنا السلام رحمة الوالد وتمتعك تعالى تبارك الله في الوالد والنور أكوان من كل تعالى من سائب لك رباني أمري هذا من الأربعين تلكل متعلم من الأواني والنور كلام الذي لا تملك كون ولا يدعون بتن وكاني شكرا أيانا ما أرفعك من سلالك تامسكم اللهم صل وسلم على لا تلك بلك كنزر عظم يبارك من كان كارت نور مرسم الله عليه وعلى آله سلام تنور ما يوم خير تبركنا فن المعاني والنور أكوان من كنتا دين سايب لك رباني ما برك رزق من أربعين على تلك المتار من الأواني والنور كلام الذي لا تبي كون قال هيدا بام كت المكاني اللهم صل وسلم على إلهك التي جل من أمشان كان المار باق من سرر كتامس كم اللهم صل وسلم على إلهك تلك ملك كذل آدمي كم كان كارت نور مرسم الله عليه وعلى آله صلاة جمنا بايعو اللهم صل وسلم ራኳን ምንኮነታ ሳይ ብላቂ ረባኔ አብረቂላስ መዘን አርባኝ ባላት ዋኖር ከላሚ ለዚህ መላት የሚኮን ገላዳ ባንግትን ዋቃኝ እዛም ማዘን ማር ባቆሚ ስራን ገድ ተመስቀው እላም ማዘን ስለ መላኝ ናት ለቅ ላይ ከዝራ

ra ban tur ban tun lo tum ta ke ta de tum ko dam pun mani wan nur akwan min ko ta de min sai bla ki rabani a bar gi ras ne mun zun ar ban mala tur kun min tar ma bin la ani tun wa kani allahumma salli sallam ala ina lakin da tir jalla min auru sharaka yanan mar fa ko min sarar ka ta min ska allahumma salli sallam ala da la tilaki bla ki kan zira azami arga mun kare ka da tun nur marasa sallallahu alaihi wa alihi salatu ta nun na ba yo allahumma salli sannu malai ne ramta rabani to ne kudu ta na da tumar kadan fonin wani wan nura kwani mun kono ta di min sai bila ki rabani wan nur kana min lazi malatu mi kono gala ida bam gitin makani allahumma sallu sallu malai ne hakil lati jalla min awu shiraka kyanan marufa ko min sirarika ta min skon allahumma sallu sallu malai ne lati laki bila ki kanzul azami sallallahu alaihi wa alihi salatu tarumna bayan ya Allahun mazana sallu ala yi nira mutu da bani turi tun ta ke ta yi da tumar ka zan funin wani wani da kwanu mun gano ta da min yi a bar gira su yi mala tun kuna mutane mai bin lawani wani nuna kala min lazi mala tun yi daban ki tun maka ne Allahun mazana sallu ala yi nira ki da jala yi yanar ma harfa ko yi nira ki da jala yi yanar ma harfa ko yi nira ki da jala yi yanar ma harfa ko yi nira ki da jala yi yanar ma harfa ko yi nira ki da jala yi yanar ma harfa ko yi nira ki da jala yi yanar ma harfa ko yi nira ki da jala yi yanar ma harfa ko yi nira ki da jala yi yanar ma harfa

gare karin nur marasan sallallahu baya inna allaha wa malaikatu yusalluna ala ya ayyuha allazina amanu sallu alaihi salatul fatih uku wata da wallah shari salal fati goma ayatul kursi goma a daya ga maulan mu baba sharif tijjani Allah jaddada mashi rahama Allah ba mu albarkacin shi Allah ya tsayar da mu kan abin da ya ban mu akai alfarmar shi Ibrahim Allah ya tabbatar da mu a cikin ka shehu tijjani da Fela shehu Ibrahim a farma annabi Muhammadu fata daya salatin fati kafa daya Allah ba ka san lafiya da zaman lafiya da karuwa arziki da kwanciyar hankali alfarma annabi Muhammadu Salatin fati kafa ɗaya. wannan da'ira ta jawharatul kamali mai gudanar da salati hadiya ga annabi muhammadu allah ya tabbatar mana da ita mu da ke ciki allah ya mana lalaci da kasala alfarma annabi muhammadu salatul fati kafa daya salatin nari kafa uku kowa da bukatar shi na alkhairi Allah ya biya Allah shige mu kowa gaba cikin al'amuran shi ta da salatul fati da atul kursiyu cika da وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياء الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك الكاتب ما سبقنا سبب الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله رب العالمين wanda تكي أشيكرا سوداء كما su daya تكي شبا waje ɗaya take yin shi أنسا kamar نهدو gani jikin takarda an to an yi fara shi gaban unguwar kirya gidan baba sharif tijjani a gaban kotu a wata shekara da ta zagayo ta biyu aka yi shi a karmu rake junction sunan gurin kenan yana ga sai kuma da shekara ta uku ta zagayo aka yi shi a saburu a wannan maulidin na saburu wannan babana mu alhaji tijjani mai wannan makaranta mai albarka ya ce yana roƙon ya zama an zo an yi wannan maulidi na jawharatul kamali a wannan makaranta tashi na ga yi wannan magana kamar wajen karhe ɗaya da rabi na dare kuma da shekara ta zo dai yana ta bibiya to muka ga tunda an amsa mashi lallai bari a yi inda ya nema gashi Allah ya zagayo da mu shekarai gashi mun zauna wannan zama mai albarka wannan da'ira wasu suna tambayar ya aka yi ake yin jauhara 65 menene makasudin yin ta har daga cikin manyan mutane wasu sun sani amma suna so su san mu namu dalilin sun san akwai ta 65 ana yi amma suna so su san mu ina dalilin tamu ko kuwa a da izini ake koya abin yake da izini ake yin ta kamar yadda aka sani maulon Ibrahim shine izininta ga dukkan manyan shugabanninmu na najeriya musamman mu kuma muka samo ta daga shehu aliyu harazimi shi kuma ya izininta a wasu shugabanninmu da ke katsina su kuma suka yi mamu izini a kalkashin izinin baba sharif tijjani radiyallahu ta'ala anu kamar yadda muka san duk zaman da muke yi na wannan jauhara matukar yana jin karhin jikin shi ta shi ake yin ta ko a cikin gida za a yi ko wani waje za a tai a yi ta in kau inda ba zai samu zuwa ba ne to da goyon bayan shi a kalkashin a takaice a kalkashin izinin shi duk abin da muke yi a cikin wannan jauhara in an yi jauhara 65 za a ga mukan raba hasbin allahu ko 450 muke yi bayan ta mukan yi ya ladefu, ita ma da izini ne ita hazmin lawo an takaice ta aka ce kawai a 450 ita kuma ya naɗifu muka raba ta ne sabon wa'anda muka haɗu zaman jauhari in mun ga an yawa kamar haka mukan yi saukin ta kamar da aka ga mun yau 129 domin an ci a lissafa mutane nan a raba adadin ta da aka ba mu abin zai ba da aiki kamun ma a lissafa mutane to amma in dai mutanen daidai kima ne wanda za a iya lissafawa to dubu goma sha shidda ce da ɗari shidda da arba'in da ɗaya ita ce muke rabawa wani lokaci ta kama ɗari kaza kaza ba ta dai cika kai dubu ba adadin dai mutanen da muka zauna an ba mu da yawa kamar haka ita ma izini aka yi mamu ita mu karanta ta sabida nema makai liɗifi da dukkan yan uwa ita kawo jauharar nan 65 to ana karanta ta ne hadiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam direct ba don wata bukata kamar da waɗansu sun sani akan yin ta ko don dafa ko don kaza amma dai waɗanda suka yi mamu izinin mu rika yin ta muna wannan da'ire an yi izini ne mu yi ta hadiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan wanda muke duk sati ma dulli ta nan a guri guri a shekara mai maulidin ta so daya to mukan raba ma adadi adadi lokaci zuwa lokaci a karkashin wannan izinin na baba sharif tijjani da kuma izinin shi ba da mu namu na mu masu magane ba mu yi ita ma yan muka dunkule muka mikawa yakan cewa mu mika hadiya ga halaran maulan shehu ibrahim wani lokaci a dubu sha biyu wani lokaci a ɗari da ishirin da wani abu da hudu ga ta nan dai yakan ba da lokaci zuwa lokaci da ita jawahari da salatul fati akwai a takaice wannan shine izininta sai abu na uku da muke karantawa bayan jauhare shine ayatul kursi da za a ga mana raba ita kuma adadin ta 170 ci wannan shehin da ya mama izininta a shek malam salisu sufi yammawa katsina wanda shine uba na da'irar jawaratul kamali ta katsina state ba shi kadai bane amma yana daga cikin iyaye shi ya izini ya ce babanmu na da'irar jawharatul kamali ta nan abuja duk in mun yi jauhara yana roƙa mashi mai karanta mai ayatul kursi 170 hadiya gare shi Allah kara mashi lafiya har dai gashi ubangiji Allah ya sa ya kira shi zuwa gare shi yanzu kuma wannan hadai mun karkatar da ita ga kalifan shi domin shi ke ɗauke da aikin shi muna yin ta duk sati in mun zauna sannan har wannan maulidin da muka yi yau nan har an samu wasu wanda suka yunkuru <laughs> suka nemi na shekara mai zuwa wanda muna nan muna ta tunani idan an ce za mu biye ma wa'in su nemo mu karkata can wancan to za a ci haƙƙin wa'anda suke ainihin 'yan da'irai da muke zagaye da su duk da duk masu neman ma 'yan da'ire ne tunda alhaji tijjani nan dan da'irin nan ne ana yin ta da shi duk jagororin mu gasanin shi malam mamudu kenan juwa yan da'irar nan ne domin ba a taba zuwa an shin wada da'irar nan ta jauhara za a yi a ko'ina ne suka zo suka ki zama saboda kayan su sun sani annaba ake mu to in sun nema ko ashe suna da dama to amma dai ba mu so a yi ta mun yi so a bi tsarin ta, an sani akwai mambobinta daga kowane guri akalla dai wa'anda suka himai da himma cikin wannan tafiya su ne 'yan da'irar karmu 'yan da'irar saburu 'yan da'irar shagari kwatas 'yan da'irar daidai bayan mu nan juwa da gwagwa kenan 'yan da'irar otako 'yan da'irar tashatu waɗannan tun da aka fara wannan tafiya ta jawharatul kamali da su ake gurza har shi yasa muke so maulidin kai ya tsaya sai mun dangana da waɗannan da ake himman nan da su ko da za mu yi tunanin maimaitawa ko kuma tahiya wani gurin to muna watan dai Allah shige mana gaba a cikin wannan tafiya wa min husnihi hurrul jinani tazayyanat wa min nurihi nurul buduri tafarra'a ومن أي أي نبي قبله فليس سوى المختار خفض رفعا فكنز البرايا وسر إلهه فلولاه لا تلفي أربة مدعا أأذكر حاجاتي أم أسكت سيدي أأذكر حاجاتي أم أسكت سيدي علي